أعوذ بالله masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake baku damar domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook yau dai muna asabar ne sha ɗaya ga watan zulkaida na shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in uku. bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo da sha ɗaya ga watan Yuni na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor shek Muhammad sanu Umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda a kudu yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na ana da Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akramakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سوء كلم رسول الله أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما يند مكا مكا بياني أو أن شنسات بيقباتا وكما جاء هنكلي لما دا شغور sha'anin siyasa shirye-shiryen zaɓe tsayawar 'yan takara da ja dagar da kowa yi wannan wani lokaci ne da da yawa daga cikin mutane su yake rufewa suke mantawa da allah su manta da lahirarsu su manta da gamuwarsu da allah subhanahu wata'ala su manta da ranar hisabi allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukkan wani abin da za mu furta duk wata magana mai kyau ko mara kyau da za mu furta to tana nan a rubuce kuma ubangiji wata ala zai mana hisabi akan ta ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid Allah ce babu abinda mutum zai furta face tare da shi akwai mai sa ido wanda yake halarci ko yaushe. wa inna alaikum hafizin kiraman katibin Allah ce tare da ku akwai masu kula marubuta ne masu karamci waɗanda suke rubuta duk abin da suke rubuta duk abin da kuke aikatawa saboda haka a wannan lokaci mu sani cewa kalma ko lafazi ko furici wani abu ne wanda yake da hadarin gaske wani abu ne wanda yake tattare da responsibility ka sani cewa dukkan wani lafazi da zaka saki a rubuce ko da magana a kafar watsa labarai wacce ake karantawa ko ake gani ko ake sauraro ka sani cewa waɗannan kalmomi da za ka yi amfani da su a cikin irin wannan yanayi wani abu ne da ubangiji su subhanahu wata'ala zai taskake su kuma zai maka hisabi a kansu a cikin hadisin abdullah al-muzani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle bawa yakan yi magana wace ta shafi yardar Allah da ba zai zaci cewa za ta kai inda ta kai ba amma ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta masa yardarsa har zuwa lokacin da zai haɗu da shi annabi ce kuma bawa zai iya yin firci da wata kalma da take kunshe da fushin ubangiji bai zaci cewa za ta kai inda za ta je ba ubangiji ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi sauraka kalmar da za ka furta mai kyau za ta iya zama sanadiyar samun yardar Allah subhanahu ta'ala), hakanan kalmar da za ka furta mara kyau za ta iya zama sanadiyar halartarka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai iya furta kalma wacce bai ɗauke ta a bakin komai ba amma ya zangara a dalilin ta cikin wuta shekara saba'in kalma ce ya takallamu bi kalimatin la yurti laha balan yawi biha fi jahannama 70 kharifan haka annabi ya ce zaka iya furta kalmar da kai a gurin ka kana gaba komai bace amma a dalilin ta ubangiji subhanahu wata'ala ya tura mutum cikin wutar jahannama ya gangara cikin ta tsawon shekara 70 bai kai karshen ta ba Allah subhanahu wata'ala yana magana akan munafukai. da suke zama a wani lokaci suke sakin wasu kalmomi a tunaninsu su ba su wani abin ba su yi laifi ba amma ubangiji wata ala ya kira wannan magana da suke faɗa magana ce ta kafirci ya halifu na billahi ma kalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa roma da islami har rantsuwa da Allah suke cewa su ba su faɗi wani abu ba Allah ya ce hakika kuma sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirce bayan da suna musu saboda haka kada mutum siyasa ta rufe masa ido jam'iyya ta rufe masa ido ɗan takara ya rufe masa ido ko wani abu da za a bashi na duniya ya rufe masa ido ya rika sakin maganganu yana suka ko yana yabo amma ba a mahallinsu ba wanda wannan zai iya zama mata abin da dama ranar gudu kiyama in ka sa wani kana yabansa kana faɗar ƙarya da gaskiya don kawai ka ga cewa abin yabanka ko abin ƙaunarka ya samu ɗaukaka ko karɓuwa ko ka zo kana rubuta ƙarya a kan wani don ka ga ka dakushe shi ka hana su cin nasara to ka sani cewa kanka kake yi wa kuma ƙarshe abin kai za ka zo kai na dama a kansa annabi ya sha jan hankalin mutane musulmi al'umma su cewa su kiyaye harshensu su kiyaye harshensu annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi menene ya fi kai mutane wuta menene ya fi kai mutane aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ce taqwallahi wa husnul khuluq kiyaye dokokin Allah da kyawawan dabi'u sai aka ce kuma menene ya fi kai mutane wuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baki da kuma farji wato abinda mutum zai biye wa zuciyarsa ya rika furtawa na ƙarya da gaskiya da kuma bin sha'awace-sha'awacensa ba tare da musu linzami ba لبی تو وادن من سوس دفکوه کی مکانی چی موتر جهنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول معاذ بن جبل كف عليك هذا كريتي ونن النبي كاما ينونا مسح الشنزة يقول أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال تكلك أمك فهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار illa hasairu alsinatihim annabi ya ce ka rike wannan ka kame wannan annabi ya nuna masa harshen su yanzu za a kama mu da abin da muke furtawa da ya ce mahaifiyarka ta yi wabinka shin akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan akan karan hancinsu ko akan fuskarsu in ba abin da harasansu suka girba ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa uqbatul mu'amir cewa ka kiyaye harshenka ihfaz lisanak wal yas'aka baytuk wabki ala khati'atik ka kiyaye harshenka gidanka ya yalwace ka ka yi kuka akan laifukanka wato ka riƙe bakinka kada ka riƙa sakin baki kana faɗa abin da kake so yayin da wani abu ya taso na fitina ragin gimo koma gidanka ka zauna ka arzinka a tsakiyar rigima kace kace sannan kada ka rika taka laifukanka kana hango na wasu kai ka duba naka laifukan ka yi zubar da hawaye kai kuka a kansu ka nemi gafarar sayyidina abubakar an shiga aka same shi yana jawo harshensa yana matse shi ce abubakar ne ne wannan ya ce hazar lalle wurin da min wannan shi ne yake jefa da cikin halaka to lokacin fadawa cikin halaka ya shigo ya yi mutane da yawa za su halaka a irin wannan lokaci saboda maganganu da za a rika saki babu zabi babu kai babu gindi babu wani uzurin da za ka gaya wa Allah idan ka saba wa dokarsa idan ka shiga haƙƙin bawansa idan ka ci mutuncin wani idan ka yi wa wani ƙarya ko ka yi wani ƙasafi babu maganar ka je ka ce wa Allah siyasa ki. ko a'a wane ma ya yi muku don haka rama ku kai Allah babu ruwan shi da wannan kowa ne ne ya yi ubangiji su wani ba kyale shi zai yi ba ko duk abin da mutum yake yi ubangiji yana nan lissafi da shi ana na rubuce wa kullu shi na hasai na wufi kitabin mummi da ci komai ubangiji su wani tsara ya kididdige shi yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz haka ya kamata in uwa musulmi mutum ya ji da kansa kada ya zo ya yi babu ita duniyar da zai zo yana yi don ita ko don ya samu wani abin duniya ko a bashi wani mukami ko a jawo shi jiki ko a so shi zai iya zuwa wannan abin da yake nema duk ya rasa babu duniyar sannan kuma ya riga ya yi barin lahirarsa barin da ba zai kwasu ba za ka sai mai kokari mu kiyaye harshen mu san me za mu faɗa za ka faɗi faɗi gaskiya nan cewa yi in kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda da ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya ja bakin sai shiru ka san abin da za ka faɗa ba alkhairi ba ne to ka ja bakin ka kai shiru ka ja bakin ka kai shiru wannan shi ne kubutarka shi ne salamarka shi ne samun nasararka a duk wata nasara da kake kan za ka samu ta hanyar amfani da kalmomi da lafizza wanda ba su dace ba to ka sani cewa kanka kake yi wa barna kanka kake ƙonawa kake daɓa wuƙa abin ta ta ce mutum da hankalinsa da tunaninsa da iliminsa ya zo ya tsaye wasu abubuwan da zai cutar da rayuwarsa wai don ya gyara rayuwar wani ko don wani ya samu abin duniya mutum ya zo ya rasa duniyar ya rasa lahira saboda ka sai mai hattara mai a hankali mai aiki da tunaninmu mai aiki da iliminmu addininmu na musulunci mana linzami duk abin da kake yi ka tuna kai musulmi ne akwai koyarwa mai kyau mai daraja mai kima da annabi ya bar maka yi kokari ko menene ko ina ka tsinci kanka ka rike wannan koyarwar ka lazantu wannan ka tsare bakinka ba wai an hana ka magana akan siyasa ba ne yi magana akan siyasa an hana ka faɗa albarkacin bakinka ba ne akan abin da yake kaiwa ya komo na yau da kullum ka faɗa amma ka lazanci gaskiya abin da yake gaskiya ne ka faɗa abin da baka sani baka ce ban sani ba abin da kake ta ba ba akan sa ne tabbaci akan sa kafin ka furta amma ba mutum ya rika shirya maganganu ba waɗanda shi a karan kansa ya san ƙarya yake yi kafin ma wani ya ci ƙarya yake yi shi karan kansa yana ƙarya ta kansa kuma ya ce da wannan ne zai samu ciki gaba a rayuwarsa wani ya ɗaya da cin abin da ya rusa mu ya rusa rayuwar tamu ta duniya kuma ya rusa yadda muke a gurin Allah subhanahu wata'ala sai mun gyara mun yi abu cikin tsafta mun yi abu cikin tunani sannan za mu ga alfanan abin da muke yi Allah ta mu dace to amin kuma ne malam mai sakar alkhairi game da tabbata ta zo daga wanda yake cewa yana son karin bayani kan mace ta yi mulki kamar ta zama gwamna ko shugaban karamar hukuma ko shugaban kasa yake cewa saboda maganganu daban-daban suna zuwa a kai wasu na cewa bai halarta ba tare da kafa hujja da hadisin da ke cewa al'umma ba za su rabauta ba idan suka shugabantar da mace wasu kuma suna cewa ya nake tare da kafa hujja da ayin nan suke cewa ni wajen tumaratan tamliku wa usiyat min kulli shay'in wala arshun azim na kistar annabi Sulaiman shine ke so Allah ya karin bayani kan wannan abuwa guda biyu to farko idan muna magana kan hukunci a bisa tsarin musulunci yadda musulunci ya shirya shugabanci muna da alwilayar amma shugabanci na al'umma na jama'a za ka shugabanci ƙasa sun koya shugabanci jiha ko ya shugabanci lokal government wani da ana kiransa alwilaya al'amma to wannan bil ijma ijma'in malamai duka kan cewa namiji wato shugaba a irin wannan shugabanci ya zama namiji sharaɗi ne sharaɗi ne wannan ijma'i ne yawa daga cikin malamai sun haitaito shi kamar ah, al ne a cikin littafinsa al-irshad ibn al-arabi اللي تدرس أحكام آه، أحكام القرآن ابن تيمية آه، ابن حزم شكل مراتب الإجماع يوارد شكل ما لبي سن هي وانا إجماع شو عندي ولاية عامة ولاية عامة ما كتشي ولاية عامة كما شو جبان كسا كما ربوا جهة كما ربوا من ابن ابن نلوك الجمل شيء من نلوك الجمل هون تشكل ولاية عامة بوي shugaban wata ma'aikata ba ko wata makaranta wannan wilaya ce khassa dai wilaya ce amma suna cewa sharaɗi a zukuriyya zamana namiji ne wani hadisi na abubakar hadisi na sahihi babu wani malamin hadisi da aka sani a tsawon tarihin musulunci da ya soki hadisin yana cikin sahih bukhari muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a babu wasu mutane da su labauta idan har suka shugabantar da mace akan al'amuransu wannan kuma ya faru lokacin da mutanen kisira suka shugabantar da yar shi mamacin wato shi kisra sarkin farisawa da ya rasu suka shugabantar da farisawa ta ana cire ta buran da labari ya zo gurin a sallallahu alaihi sai ya faɗi wannan magana in inda mutane za su shugabantar da mace akan al'amarinsu kaga al'amarinsu anan yana nufin shugabanci na gaba daya ba wai shugabanci dan takaitacce ba shugabanci wanda ya kunshi karkashin ta akwai al'umma da yawa shi ne annabi ya faɗi wannan to wannan tiyakin sa wannan hadisi a yadda ya zo babu wani malami da ya taba takaita shi cewa ko ya ce baya shiga cikin harkar shugabanci ko kuma a'a ya shiga ya shafi wannan mutanen su kaɗai kamar yadda yanzu ake samun malamai wasu suna faɗin haka wannan sabon magana ce a tarihin fikihun musulunci a fikihun musulunci duka ba wanda yake takaita abin kan cewa ta matar ake nufi dai ko wasu al'ummar farisa ake nufi dai dan annabi ya yi amfani da uslubin larabci lan yufliha qaumun wannan qaumun na kira ce fi siyatin nafi tufidul umum saboda haka takaita abin akan wata kissa wata ita wata a ce guda ɗaya ya saba usulubin larabci da annabi yana nufin su ce waɗannan mutane ba za su rabauta ba ba za su rabauta ba ya kawo wata magana da take nuna su iya waɗannan mutane yake nufi ba duka al'umma ya ke al'umma yake nufi ba sannan idan muka dubi a wato ɗabi'ar shugabanci irin wannan ita wilaya amma ɗabi'ar ta tana buƙatar yanzu tunanin namiji tana buƙatar ya zama namiji ne ba mace ba saboda ɗabi'ar halitta da Allah yi wa namiji ba irin sai ba mace ba namiji yana da jajircewa yana da tsayawa yana da ƙarfi da Allah subhanahu wata'ala ya ba iya masa yana da juriya yana da rashin tsoro fiye da mace mace ko da zaka ce ai ana samun wata mace jaruma da wannan wannan wani abu ne da yake fita daga ka'ida amma dai mafi rinjaye shine maza ke samun wannan sifa ba mata saboda sifar juriya da jajircewa da jarumta da rashin tsoro da kushi ba kuji ba wannan namiji aka sani da wannan mace da aka santa da shi shine allin tausasawa aiki da atifa zuciya haka za ka ganin tana da saurin kuka danganin abu zai ba ta tausayi saɓanin namiji saboda ka ɗabi'ar shugabanci irin wannan yana buƙatar ɗabi'a irin ta da namiji ba irin ta ya mace ba wannan na farko ke na biyu aikin da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa ya mace a matsayinta na mace za ta zama uwa za ta zama matar wani wanda take karkashin mijinta za ta zama wacce za ta yi ciki ta haihu ta yi reno to ɗabi'ar aikin ta shine ɗabi'ar aikin zama guri guda ba ɗabi'ar kai kawo ba wanda shi kuma shugabanci ba yana buƙatar ya zanto mutum kullum yana cikin kujuba kujuba da faɗi tashi mace ɗabi'ar aikin ta kuma ɗabi'a ce ta wacce za ta zauna ku ɗaya ta wanda Allah cewa karna fi biyu ce kunna saboda haka in aka ɗauke mace daga wannan position ɗin aka kai ta position ɗin da namiji ne ya kamata ya kasance to za a canza wani abin da ba shi ne tsari ba sannan kuma wancan aikin nata ita kuma zai tsaya domin namiji ba zai iya yin aikin da ta bari ba aikin da mace za ta bari ta je ta yi nashi shi ba zai iya yin mata ba namiji ba zai iya yin ciki ya haihu ba namiji ba zai iya ciyarwa ba namiji ba zai yi reno ba to ka wani aiki ne da ɗabi'a da ta mace ita ce take yin sa saboda kan aka yi canjin role ta karɓi nashi shi ba zai iya karɓi nata ba to natan kuma zai zama bekan ba kowa to nan kuma eh, ɗabi'a ta gina al'umma kuma sai ta samu matsala dukkan wani tubali na al'umma aka zare wannan tubalin daga mahallinsa to zai zama rami kuma zai iya shigo a ta wannan wuri sannan har idan yau muka dubi a maganar da wasu ke cewa muka dubi tarihin tarihin shari'ar kafuwar musulunci tun daga wancan lokacin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa fi har zuwa waɗanda suka da za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata mace ya ba ta wilaya amma ba inda zaka samu wata kissa ko an ci wani gari da yaki ko wasu gari sun musulunta sun zo annabi ya ce to wance ke ce shugaban su ba fi samun wannan har annabi ya bar duniya ba wai zan ba mata ba suna nan ta ga za a fita yaki ba annabi ya ce wance ke ce komanda ta fi samun wannan ba hakanan a lokacin khilafar abubakar hakanan a lokacin khilafar umar hakanan a lokacin khilafar usman ali hakanan kulafa na banu umayya da suka zo hakanan mabul abbas taɓa samu a cikin tarihin musulunci tsawon tafiya ba a waɗannan alƙuronin mufaddala ƙarnin sahabbai tabi'ai asba'u tabi'in a samu wani ya tura wata mace don ta wani wata gunduma wanda yake nuna maka cewa duka fahimtar malamai a lokacin bata saba ba game da cewa shugabanci irin wannan a wilayar amma mace ke cikin su ba namiji ba dan da a ce akwai wannan fahimtar to da kaji cewa an ɗauki wani wata gunduma ko wani abu ko lokacin da shugabannin wani abu na son zuciya ya rika shiga tare cikin da sai wani ba yarsa ko wani ba matarsa kuma duk ba a ji wannan ba wanda yake mai cewa a lokacin fahimtar malamai da shugabanni na musulunci ne cewa wannan aiki aiki ne na ɗaya namiji ba aiki ne na ɗaya mace ba waɗanda suke suka zo da saboda guguwar ah, rayuwar zamani da ta zo na cewa a samu gender equality ya kamata da abin da ɗa namiji ke mace ma a bata dama ta a zo a dama da ita wanda mutanen turawan yamma su suka samu na wannan kuma har ake kokarin a karkatar da fikirin shari'a mutunci shi ma a dora shi akan wannan wannan faifai wanda kuma ba za su tafi tare ba waɗancan wasu mutane ne suna da addinin daban suna da al'adar su daban suna da sakafar su daban ba irin tamu ba mu addinin musulunci abinda muke hukunci da shi alkur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adunmu yana tafi suna tafiya ne tare da addinin da sauran to kaga da waɗannan suka zo da nasu sai ake kokarin kuma a ce to shi ma musulunci a samu a hada abin yadda za su zama su zama abu daya to sai suka rika cewa to ai mace ya kamata ita ma a zo a dama da ita a ba ta misali irin na shugabanci irin wannan shugaba ya al'amma da wajen to ta yi shugaban ƙasa ko ta yi kaza ko ta yi kaza suke sukan hadisin da salatu wasallam cewa ai hadisin ai da ya yace lan yufliha amrun qaumun wallau amrahum imra'a ai akwai a tarihi da yawa wanda mata suka yi mulki kuma suka yi nasara a gandi a india ta yi mulki kuma ta yi nasara a Gristacha a Birtaniya ta yi mulki ta yi nasara wa suke suke kawo mata a matsayin cewa ai sun yi mulki kuma sun yi nasara in aka yi cewa hadisin haka annabi ya faɗa to kamar ya zanto annabi ya yi maganar da ta zama ba gaskiya ba to kaga wannan su suna ɗaukan fala da fahimta ta ɗan duniya in ce nasara ce ta yi nasara shi mai ake nufi da ta yi nasara an samu kyakkyawan tattalin arziki an samu zaman lafiya ko ku a'a ana nufin dukkan wani janibi na rayuwar dan adam da ake bukatar kamala a cikinsa ya samu babu shakka mu a gurin mu babu wata ƙasa da ta kauce wa shari'ar musulunci ta kauce wa dokar musulunci da kuma ake samun wannan nasara a cikin dukkan sha'anin rayuwa ta yi a samu abin da ya shafi harkar duniya abinci Eh, lafiya sutura duk wani tayi su samu amma kuma akwai wani abu da dan adam yake bukata na nutsuwar ruhinsa akwai wani abu da dan adam yake bukata na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da samun yarda Allah wanda duk wannan ba za su samu a ƙarƙashin dukkan wani tsari da aka gina shi ba a kan musulunci ba wannan mu musulmi a gurinmu wannan falah aka ce falah ana nufin alfalahu duniyawi wal ukhrawi duka don ka samu nasara ta duniya baka samu ta lahira ba ko a gurin baka samu nasara ba da ka shi kansa fassara nasara din da cewa kawai yana nufin a samu kasa ta zauna lafiya ko a samu yalwa ta arziki shine nasara wannan shi kansa wato fassara ce ke gurguwa ga cikakkiya ba sannan kuma in ka koma su kansu tarihin waɗannan mutane da ake misali da su ba zai yi ba a ce a cikin mulkin su ba a samu matsala ba dole ne a ce an samu su sun yi mulki lafiya lafiya ba a samu matsaloli ba dole ne da abin sannan kuma abu na uku da ba su lura da shi ba shi ne a waɗannan mata da ake cewa an ba su ragamin shugabanci a ƙasashen su ƙasashen su suna yin abin da ake cewa demokuraɗiyya demokuraɗiyya tana da abin nan jigajigai akwai bangaren eh, dokoki akwai bangaren shari'a sannan akwai bangaren zartarwa wanda waɗannan su uku kowane yana cin gashin kansa a ka'idar demokuraɗiyya bangaren dokoki yana cin gashin kansa su ne parliament sannan bangaren shari'a abin nan kai bangaren eh, a shari'a su ne bangaren alkalai yana cin gashin kansa sannan bangaren zartarwa su ne shugabanni masu zartar da abubuwan da aka fara shi yana cin gashin kansa a ƙasashe na waɗanda suke magana kamar birtaniya za ka samu cewa waɗannan abubuwan duk suna tsaye da tilakansu amma sauran ƙasashe da suke da demokuraɗiyya duk ba haka ba ne kusan ɓangaren milki ko ɓangaren zartarwa kusan duk yana tasiri a kan sauran ɓangarorin sauran ɓangarorin kawai ke kana yi ne majalisa ba za ta iya yin wani abu wanda ya saba wa abin da shugabanni suke so ba a wancan za su iya kiran ita wannan su tsawatar da ita dan majalisa ɗaya zai iya sa a kira wata majalisa a yi mata faɗa amma ta kama a ce za ta iya kawo abubuwa a fantakalar da su ba ta yi ba haka hukuncin da ake an ba ta shi ma ba ba ta ba saɓanin buɗar musulunci aka ce na shugaba ne to yana da cikakken iko yana iya sawa yana iya hanawa waɗansu ba za su iya wasu kawo mata tarnaki ba sauraka abin ya saba ta wannan nahiyar maganganu a kan wannan suna da tsawo malamai sun tattauna a kai ana shingina wa imamu tsabari da jarir tsabari cewa mace za ta iya wula al'amma amma wannan bai inganta da gari shi ba kamar da arabi a cikin ahkamar qur'an yake faɗa cewa wannan magana ba ba ta inganta da daga imamu tsabari cewa ya faɗa haka ba al sun yi magana akan cewa tana iya abin da ya shafi ta yi jagoranci akan abin da suke iya ba da shaida a kansa wato akwai wani abin da mace an yadda a yi ba da shaida a kansa kamar haka aure mace za ta iya ba da shaida a kansa kamar haka dukiya mace za ta iya ba da shaida a kansa wani abu in ya taso yana buƙatar a samu shugaba aka same ta kuma tana da ƙwarewa akan wannan ana iya ta, ana su ma abin da abu hanifa ke faɗa shine wannan ba wai yana nufin alwilaya al'amma ba cewa za ta zama al'umma da sauransu sai dai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan gaba shi ne a yanzu da muke magana a kan shugabancin mace da zama gwamna ko zama a shari'ar musulunci in ka ɗauko ta shari'a ce wasu take hukunci ne wanda yake shari'ar musulunci ne take ta gina cikin daga farko ta ƙarshen saboda ka ta sanya dokoki duk ga yadda za a yi a ta wajen daɗa shugaban ba kawai zuwa za a ce a yi ƙura'a ba kowa da kowa ya kawo ƙura'arsa wanda suka fi yawa kawai nan to suka cinye yadda mu ke yi a tsarinmu na demokuraɗiyya za a ce a zo a yi zaɓe da ƙura'ar musulmi da wanda ba musulmi ba da ta mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da ƙura'ar mai hankali da wani wanda yake mara hankali duk ƙura'ar su ƙura'a ce duk daidai wa daidai saboda haka inda za a ce a ya daga wasu masu hankali su su biyar su zaɓi wani a samu wasu mahaukata su su su goma su zaɓi wannan ko su da ma to wannan mai rinjayen shi kawai shi ya ce ba a duba cewa waɗancan mutum ɗaya a nan ya fi duwa wannan karkacin a tsarin demokuraɗiyya kawai ƙuri'ar ake kirga ƙuri'ar nan kuma ta kowa da ta kowa ɗaya ce ba ta wanda ta fi wani to kaga tun daga nan shi ginin da musulunci ya yi na samar da ahalul shari'a da aqd wanda kwamiti ne za a yi wanda su kuma su za su duba wanda ya kamata ya shugabanci al'umma sannan sai a jira yan al'umma kamar da aka yi lokacin shugabanci da usman eh, kaga sai na umar ya kafa kwamiti na mutum shida a cikin su ya ce a zaɓi shugaba amma da aka tashi a jira, man na auku da ra'ayin bayan an tsaya takarar ta dawo tsakanin sai na ali da sai na umar sai da ya bi mutanen madina hatta mace da take cikin gida hatta budurwa sai da ya ji ra'ayin su kan tsakanin usman da ali wanne kuke ganin ya kamata shi da bacci to kaga wannan an riga an fitar da yan takara wanda kowanne a lokacin ya yi rinjaye babu matsala saboda eh, kowanne ya cancanta shugabanci al'umma to kawai dai ana so a ji ra'ayin mutane ta yadda za a samu gamsuwa da yarda saboda a samu haɗin kai wajen tafiyar da al'amura to amma yanzu ba haka bane in yanzu aka zo aka yi zaben fidda gwani duk wanda ya fito shi kenan shine gwanin ko ya ko bai yi ba haka dai za a ka a tafi haka to saboda haka kaga tun daga nan tushen abin ya kare saboda haka aka zo aka tafi da abin da shari'a yadda ta ɗauko nata da kuma yadda tsarin demokradiya suka dauko nasu sai suka kai hannun riga abubuwa da yawa ko da ana tarayya a suna lokaci kamar a ce shawa shura ce demokradiya akwai shura shura wadda ke a cikin musulunci ba ita ce shura wadda ke a cikin demokuraɗiyya ba to za ga cewa suna ta tafiya daban-daban to shi wannan tsarin da shi tun farko ba a gina shi akan wani doka ta musulunci ba kawai an gina shi akan yadda su mutane suka haɗu suka tsara kayansu to kaga zai zo da wahala kuma ka zo a zo wata nukta kuma ka zo kana magana wannan mace ce wannan da ne za a iya tsaye da wannan ba musulmi ba ma baka ita ka hana shi tsayawa ba saboda tsarin ya ba shi damar tsayawa a a tsarin ta shari'a musulunci a ce shugabanci ne na musulmi to dole ya zama musulmi ne ba zai yi wanda ba musulmi shugabanci ka amma a tsarin demokradiyya in kana kasa da ka kunshi musulmi wanda ba musulmi to za a yi tsayar da wanda yake ma ba musulmi ba ne kuma ba ka da yadda ka iya a hakan zai zama shugabanka kuma a hakan dole ka yi shugabanka ne to in aka taho irin wannan to wannan nukuta ta wannan mace ce wannan namiji ne duk ba ita ake ba tsarin gaba ɗaya bai taho da har zai tsaya ya kalli wannan ba yanzu don kayi cari ni zan faɗi shi abin nan kasawa yadda musulunci ya tsara abin da yadda malamai suka faɗa zan kawo dalilai eh, shimfiɗa amma wannan tsarin shi ba wannan da yake kallo ba ba ruwan shi da wannan tsarin nawa ba ruwan shi da wannan kasawarsa ba ruwan shi da abin nan mutum a karan kansa shi zai iya kansa hukunci idan ke mace ce kika ga ana so a sa kiki ce a ni a musulunci ba wannan ne mahalli na ba ki janye wannan kaga wani abu ne da yake komawa zuwa ga gamsuwa na mutum shi kadai amma ba shi tsarin ba tsarin ba zai gamsu da dukkan wata fitowa da zaka bayar ba don akan abin da aka gina shi ba akan kan shi fitowar ka cikin tafiya ba to kaga anan akwai abin dubawa malamai da baya-baya suna magana misali a irin wannan tsarin da shi ba ruwansa da bambance wannan mace ce wannan namiji ne wannan musulmi ne wannan mutumin kirki ne na kwarai ne an san shi an yadda na kwarai ne wannan kuma wani santiri ne amma kuma gashi yana da ƙarfi a siyasance ba ruwansa da wa tsakanin waɗanda to da za a zo a tsayar da wanda ba musulmi ba a yanki na musulmi a tsayar musu da wani ba musulmi ba a tsayar da mace musulma kaga anan babu ta da za a yi tunani ya baka cewa ai namiji tunda shi namiji ne amma kuma ba musulmi bane ya fi wannan macen ba sai da tunani zai baka wannan karin jayar da janibin mazakutarsa mazumanta namiji akan janibin matikunta ta ce ita mace ce saboda haka wancan manta da musuluncin ta kuma da kafircinsa a nan kaga fikirin dole ya canza duk da cewa a musulunci babu wannan in a musulunci ne duka ta za ku koma gefe a ɗauko wani amma tun da ba musulunci ne yake fito da su ba kaga ba ka da iko ka iya ture mace ka ce a zaɓi wanda ba musulmi saboda wannan mace ce sai ka ce a wannan ta mace in ta yi wani abu za mu iya kira ta mai mata faɗa addinin ta zai iya sa mata linzami za iya kawo mata aya za iya kawo mata hadisi a to mu ɗauki wannan duk da mace ce haka nan dole fiƙihun kai canza na shugabancin mace saboda wani abu da ya taso wanda da shi da can ba za a iya samun shi ba ta tafiya musulunci sauraka lokacin da muke tattaunawa akan tsarin musulunci to dole mu yadda abu sauri tsari da shi ne tarihin musulunci ya nuna haka yake yanzu hatta waɗanda suke cewa mace za ta iya zama alƙaliya in ka ɗauko tarihin musulunci muna da littattafai da aka rubuta akan labaran alƙalai akhbarul quddat na waje duka littafin gaba ɗaya labaran alƙalai ne ka ɗauke shi daga farko har karshe ba gama cakuɗa duk da cewa a fikihun akwai waɗanda suka ci za su iya alƙalanci akan abin da ya shafi mata ko abin da ya shafi yara ko wani abu da aka yi ta yi amma sai ka ga a aikace sun maza da suke za ka gama can ba a fikihun gashi wani ya faɗa amma kuma aikace ba ku wanda yake nuna cewa ita mace ta hanyar da aka ɗora ta hanyar ta ce wannan shi kuma namiji shi ne wanda aka ɗora masa alhakin kula da gidansa kula da iyalansa alhakin kula da al'umma yayin da ya shi ne shugaba sai tambayar da take ce malam wakil haƙin sanyawa a yi roƙon ruwa idan aka fuskanci karancin ruwan sama shugaba al'umma ce ta musulmi da shugaba shi ke ba da umarni a fita roƙon ruwa ba wai kawai mutanen gari wani kawai za su ke a fita roƙon ruwa shugabanni suke da wannan haƙƙi na sanar da mutane cewa a yi ruwa akwai addu'a wacce ita addu'a ce ta kowane lokaci mutum ya yi sallah ne ya yi azumi ne ya yi wani aikin alkhairi ne na iya roƙon Allah Allah ka bamu ruwa ka bamu damana mai amfani amma abin da ake kira salatu istisqa sallar shayar da fari wacce ake yin ta da da hai'ar da ake yin ta da sigar da ake yin ta da rakawoyin da ake yin ta da hudubar da ake yi a gurin wannan shugabanni suke ba da dama a yi wannan sai shi kuma ne yake cewa malam idan ne hukuncin mai jinin haila a lokacin aikin hajji ko kuma umra eh, abinda za ta yi za ta iya shiga ihrami za ta shiga ihrami kamar yadda kowane mutum yake shiga zai dau ihrami sai dai kamar yadda abin da yake cewa lokacin da na yi sha sai jini ke cewa ya fa'ali ma ya fa'alul hajj غير أن لا تطوفي بالبيت yi duk abin da alhazai za su yi da aikin da alhazai za su yi ke amma kakki dawafi kuma ka dawafi aka dakatar da ita amma za ta fita mina za ta fi da ita arfa za ta dawo da ita muzdalifa za ta da mina za ta yi jifa za ta yi yanka duk ayyukan da ake yi za ta yi amma ba za ta yi dawafi ba to za ta yi dawafi sai ta shiga harami sannan ta yi dawafi to aka ce kar ta yi wannan sai wanda yake ce mana shin ya halatta mutum ya tura kuɗi a yi masa layya a wani gari kuma a turo masa da naman bayan an yi sadaka da sauran domin tsadar dabbobi halin kuma yana da halin da zai iya sayan dabba komai tsadarta inda yake. Kuma ita layya ba ta da wani guri na ta na musamman. A ce layya sai a nan za ka yi ta. Inda ka ka tura kuɗi akwai wanda suke ƙasashe masu wadata ah, ba su da buƙatar nama amma sun yi layyar ba su da buƙatar nama ba da kudin a zo kasashe na mabukata a yayyanka a tarabawa to ta ga ba za a ce laye su ba ba saboda su yanka a kasar su ba ka ka kai wata kasar aka yanka yana daga cikin dai ihsani waɗanda suka san abin kaɗan sassan musu na so sauran a samun ka da iyalinka wannan duk babu dai yaushe kuma ne kyauta malam yana da rago irin wanda ba su da kawo din nan amma kuma nasa ya fito ɗan karami sai ɗaya balle yanzu kusan wata da yake nan zuwa sallah yake cewa yana son karin bayani akan ko zai iya hana shi laye da wannan sakamakon in dai ba jinin yake ba ma'ana ba ya zama ciwo ba da ya kame ya ya abin zai iya laye da shi samun ta da kaho cikakke wannan kamala ce in an samu wannan yafi in ba a samu ba zai hana ya laye da shi ba matuƙar dai ba yana jini ba to shi kone ke malam ya kasance suna da wata kungiyar da suke taimaka marayu da gajiyayyu yanzu lokacin da za su kai irin wannan taimakon su kan ɗauki wasu na sanya a social media yake cewa shi ya wannan yake wajen samun ladan su eh, ya danganta da buƙatar da ta sa ake yin haka yawanci akan yi haka musamman idan ya zanto a kungiyar tana karɓar taimako daga mutane daban-daban suna taimaka mata fito da ayyukan saboda masu taimakawa su gani su samu nutsuwa cewa abin da suke bayarwa duke su ana yin abin da ya dace da shi sannan wasu su gani su ma su kawo taimakon su wannan babu laifi wannan yana karkashin in tudu sadaqati fa ni'im ma kamar da muka taba faɗa ko a nan ne ko a wajen karatu suka nuna cewa dukan sadakar da take ta jama'a ce ba wai ta mutum ɗaya take ba wani mutum ne guda ɗaya take wasu jama'a ke yi wani kowa da kowa zai kan an bayyana ta wannan babu wani abu a ciki abin da ba a so shine karka rika daukan mutum da hotonsa ka shi kana ba shi sadaka za ka iya karya masa abin nan amma wani abu ne da yake an yi gina masallaci ko an gina asibiti ko an gina makaranta ko rijiya a zuwa ɗau hoton duk wuraren da aka yi ayyukan irin wannan a wannan babu laifi wani yake cewa malla yana son ƙarin bayani da ma'anar wannan ayar yake cewa kun rabbaka fi nafsika sau zaruwa wa khifatan wa dunal jahil min alqawli fil qudu wal asal wa la takuna ghafilin ubangiji subhanahu wa ta'ala ana yana umartar a duk wani mumini cewa kun rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ka ambaci a ubangijinka a cikin ranka tadarruan kana mai kaskantar da kai wa kana mai tsoron tsoronsa wa dunar jihar mai ba tare da kana ɗaga muryarka ba bilgudu wal asali da safe da yamma wala ta kuma na gafi ne ka zama cikin gafalallu wato anan, nan ubangiji su wani wata yana kwaɗaitarwa ne akan ambatansa kuma yana faɗar yadda ya kamata mutum ya ambace shi cikin nutsuwa ba cikin yanayi na kwakwazo ba ko na hayaniya ko na ihu da zarro'an da kaskantar da kai gaban ubangiji subhanahu wata'ala sannan wa da jin tsoron abin da kake ambato sannan kuma ba tare da kana ɗaga muryarka ba da yadda za ka cika kunnen mutane da ambatan Allah ambatan Allah wani abu ne tsakaninka da shi nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sabon sabon da ke cikin sahihaini bukhari da muslim nabi sallallahu alaihi wasallama zan in an hau tudu ko an zo gangara sabai suna kabbara suna tasbihi to suna ɗaga muryarsu sai annabi ya cewa da su eh, u ala anfusikum fa innakum la tad'una al asma wala wala ghaiban inma tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum suna ɗaga muryarsu annabi ce kad ku sassauta wa kanku wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda baya tare da ku bane kuna kiran wanda yake mai ji mai gani ko ya tare da ku sauran ka annabi ya hana su ɗaga miliya suna kwakwazo suna ihu yayin ambatan Allah za ka ana son ka ambaci Allah kana mai ƙasƙantar da kanka kana mai sassauta miliyarka ka samu nutsuwa a cikin ambatan Allah ambatan Allah nutsuwa yake kara maka wanda Allah ce amanu wa وتطمئن qulubuhum bi الله ala bi الله تطمئن qulub wanda suka yi imani zukata suna nutsuwa da ambatan Allah kuma da ambatan Allah ne duka zukata suke nutsuwa sai shi kuma ne yake cewa malam menene hukuncin mahaifin da yake wa yayansa gori idan sun yi masa laifi ya ce gori akan ci da sha da kuma wajen zama idan an ce masa hakan babu kyau yana cewa ai yayansa ne yake yi wa goron ba wani abu gori don uba ya ga wa ɗansa cewa na ci da kai na sha da kai ina wahala da kai wannan ba gori ba ne hakan ne yana tuna masa ni'imominsa a sa yana tuna masa matsayinsa a gurinsa haka bai kamata ɗaya rika jin cewa an masa goyi ba ba wani ne yana tafiyarsa ba aka kira shi aka yi masa sadaka ko kyauta a'a wannan shine sanadiyarka da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma alwaladu kasbi kasbi abi da aikin babansa ne wato wani bangare ne na aikin sa wani bangare ne na job sa a gaba magana cewa ka yi wa ka gori ba ba gori kai masa ba ba gori ya yi maka ba saboda kai ɗansa ne kuma duk sanda ya ga wani abu na gazawa wajen yi masa biyayyar da Allah ya ɗora maka ya yi masa to zai iya tana maka ni'imarsa da yake yana abin nan millar da yake da ita a kanka ce ni na yi maka kaza tana karami ni nake yi maka kaza uwa tana da iko ta gaya wa ɗanta haka ba ba magana godiya na sai wani ke ta malamin ne halaccin bayar da gida na haya a matsayin jingina sannan wanda ya karɓa ya ba da kudinsa yana iya karbar kudin hayar gidan? ba haka ba da jingira sai abin da ke na kana mallakin ka gidan haya ba mallakin ka ba ka mallaki amfanin sa amma baka mallake shi ba ita jingina daga cikin sharaɗin jingina cikin sharaɗin abin da ake bayar da jingina ya zama mallakar shi wanda ya ci shi kayan ka ne amma kayan da ka karɓa haya ka karɓa hayar amfanin sa ne amma ba kayan ba ba ainihin abin ba saboda ita amfanin malla jingina shi ne idan kuɗi suka ƙi fitowa a sayar da wannan abin a fitar da mai kuɗi kuɗinsa sana a bawa mai abin cin jinsa wani shi ne amfanin jingina amma ba to kaga a nan ba za ka rika ɗauki kayan wani ba wanda ba naka ba don kawai ka ɗau haya shikenan ka ɗau ba ka a da kana kana kawo return shikenan sai ka ci bashi ka mutu jingina ba a ba da jinginar da ba ba ka mallaki abin ba sai shi kuma ne yake cewa yana neman karin bayani game da faɗin Allah wa ina kafin ku afi gudu mitin ma'aukatun bihi zuwa ƙarshe da kuma ma'anar hadisin mazu sa da yake cewa idan za ku yi duka ku guji fuska yake cewa wani ne mari zai yi rama sai ya kama ta wancan aya sai ya kama ta wannan nasu sai yake cewa alƙur'an ya shafi wannan hadisi. duka su biyun duka ba wanda ya fahimci ayar ba wanda ya fahimci hadisi shi ayar yana magana kisasi ne ko ramuwa ta wanda ya yi abu ba daidai ba a rama daidai yadda yi ayar ba ita kaɗai ba ce a yi ina kamsu fa'a ta zo bai ba a sun bihi in an muku wajen uba ku kwatankwacin yadda aka yi muku wa mani a tada alaikun fa'a ta do alaihi bi misli ma a tada alaikun wanda ya muku ta'addanci ku rama daidai yadda ya muku za a tun jaza'u a tun misluha sakamakon mummunan abu mummuna irinsa saboda ka ayoyi ne da yawa ba ɗaya ba ce nan ana maganar wani ne ya yi ba daidai ba a yi daidai da alina wa katabna alai fiya annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas saboda haka wannan sunan shi ramuwa sunan shi qisas idan kamari mutum ya ci bai yadda ba aka je gaba a tsari shi ma ya baka da a baka ya maka ya rama amma ya yi maka daidai yadda yadda yi masa Zaka za ka mare shi da hannu shi ya ce zai ɗauko wani itace da shi zai mare ka da mare ka shi ma da hannu da Allah ya bashi so wannan shi ne wancan kuma ana magana horo wani ɗanka ne ya yi laifi ko wani ƙaninka ko wani wanda yake ƙarƙashinka har ta kai za ka sa hannu ka dake shi wani wacce to kada ka sa ka dake fuska saboda fuska shi ne ashira shi ne mafi tsadar abin da yake cikin mutum farkon abin da zai fuskance ka in ka gano da ka fuska farkon inda za ka kai iranka in ka gano da mutum fuskar za ka kalla ba inda za ka kalla gida da sai ka fara kai saboda haka shi ne adireshin mutum to kaga in ya samu matsala to ka kayo mutum illa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zarafin ce idan zarabtu wajha kaf ku take ku ka duka mutum a fuska kana yi masa illa ka rasa ka rasa ido a misali wajen duka amma da a ce idan wani ya cire shi wani za a cire idan na fuska yake eh, al'ayi na fil'ayi don haka wannan kitasi daban ramuwa daban wannan kuma horo a hadisi yana magana kan horo yau sai wannan shi kuma yake cewa shi ya halatta mai takaba ta yi addu'ar samun miji na gari zai hana addu'a ba ita ce neman aure ba neman aure shi ba a yi maganar aure tsakanin miji tsakanin mace da wanda take sanya aure ta shi ne aka ce ba a yadda ba kada a yi amma don ta yi fata ko ta yi addu'a wannan babu babu laifi lokacin da Umar salama mijinta ya rasu abu salama Ta ke cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da musiba za ta same shi sai ya addu'a ya ce Allahumma ne fi musibati wa khairan minha illa akhlafahu Allah khairan minha minha annabi yana cewa ba wani bawa da musiba ta same shi ya daga hannu ya addu'a ya ubangiji ka ba ni lada akan musibar da ta same ni kuma sannan ka bayar min da mafi ta ce lokacin da abu salama ya rasu sai nake cewa to ni yanzu ina zan samu kamar abu salama ina zan samu wanda ya fi abu salama inda cewa laifin khairar mutum na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa fi khairin minha tace to amma nabi ya ce in faɗa sai na faɗa sai ko gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko hatib ibn abi balta yana neman ya mata magana bayan ta gama ta kaba ya mata magana kan zai aure sai ta tuna addu'ar da ta yi da cewa Allah ya bata wanda ya fi Abu Salama to kaga lokacin da take wannan addu'a tana ci Allah ka ka mayar min da wanda ya fi shi a lokacin tana ta tabanni sai wannan take cewa malam tana tambaya ne game da matar da ta mutu amma kuma ana mafarki da ita ce tana cewa a biya masa bashi kuma an je an tambaya inda aka san tana karɓar bashin sun ce ba sa banta bashi shi ne ke ce mata ke tambayi malam wai a ba su shawara ya za su yi. Shi su gaba ba su san wa yake binta bashi shi nan zai riga ya mutu ya mutu shi mafarki ba dole ne koyaushe su kasance mai zama gaskiya yana iya zama gaskiya yana kuma iya zama kwashe-kwashe yana iya zama wani abu daga shida in sun san wani wanda suke ganin za su ci bashin ta su je su bincika shi yasa ake so in mu ci ya rasu kafin a yi komai a fara bincikawa a ji in akwai waɗanda suke bin shi bashi don a biya su gaba ba ka bincika ba a samu wasu kira wani mafarki ba lalle ya zama cewa ɗari bisa ɗari mai ita ɗin ciwo ba ka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar wa sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a siyawar.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin da zumunta na facebook to a madadin shirin malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemu babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar bayar da kenan kano wanda a shi ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa don kammaluwar wannan shiri ana idris hassan da na kasance tare da ku ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh